littafin uwan marayu mallakar tashar G25 Hausa TV online. In mai kallo da saurare yana biye da mu, mun tsaya ne a daidai inda Khadija ta tambayi Malam Ya'u, wai shin wace ce mahaifiyata don ka ba da labarin mahaifina, shin to menene labarin mahaifiyata? Malam Ya'u ya shiru ya kasa cewa komai ya kalli Khadija, ya ce ki kwantar da hankalinki, akwai lokaci zan sanar da ke labarin mahaifiyarki khadija idanuwanta nan take suka kasance masu zubar da hawaye malam ya'u ya ce kai ya kamata ne gaggawa ba wa yarinyar nan labarin mahaifiyarta don na ga ta shiga yanayi na damuwa ba ta labarin ne kadai zai sa ta samu sauƙi a cikin zuciyarta khadija Khadija ta zo cikin yanayi na tausayi. Malam Ya'u ya kalli Khadija, ki kwantar da hankalinki. Labarin mahaifiyarki labari ne mai ban tausayi da ban mamaki. Ita dai mahaifiyarki, ne mata laƙabi da uwani kuma tana haihuwarki a wajen ki, Allah ya yi mata rasuwa. Mahaifinki kuma kamar yadda na baki labari, daga haihuwarki da kwana uku Allah ya masa rasuwa. wannan shine labarin mahaifiyarki don tun a baya na baki labarin wane ne mahaifinki khadija ta shiru a cikin yanayi na mamaki duk da haka idanuwanta suna masu zubar da hawaye malam ya'u ya kalle ta ya ce khadija abin da nake so da ke ki share hawayenki kin ga iyayenki ba sa bukatar kukanki abin da suke buƙata daga gare ki shine ki musu addu'a khadija ta ce to shikenan baba in Allah ya yarda zan daina kuka daman abin da ya sa ni kuka kaga ban ga mahaifina ba haka ban ga mahaifiyata ba kaga na cika cikakkiyar marainiya malam ya'u ya ce haka ne amma abin da zaki ki yi addu'a ki gode wa Allah saboda Allah haka ya so ya ganki a rayuwar duniya Khadija ta ce to shi shikenan baba zan daina kuka kuma na yi alkawari Hamsa salawatu zan dinga wa iyayena addu'a da fatan Allah ya ji kansu ya yafe musu kurakuransu sannan ya sada su da ma'aiki malam ya'u ya ce kai na ji daɗin wannan alkawari da kika ɗauka da za ki dinga wa iyayenki a hamsar salawatu Allah ya miki albarka Khadija ta ce to shi kenan baba na gode malam ya'u ya ce to mu dawo maganar mu kin ga wayancan filayen da na nuna miki da manya-manyan gonakan nan da manya-manyan rumbuna sannan da wa'annan manya-manyan akwatunan duk mallakinki ne don kin ci su don ke kaɗai mahaifinki ya mutu ya bari khadija ta ce kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un babban bakin ciki na ɗaya da ban yi rayuwa da mahaifina ba don na san yadda mahaifina ya haife ni ni kaɗai da ya nuna min soyayya mutuƙa malam ya'u ya ce ki haƙuri haka Allah ya tsara kin san shi ɗan adam duk mutumin da kika gan shi a duniya to tuni Allah ya gama tsara masa rayuwa ba wai yi masa ake yi a lokacin da yake rayuwa ba tun kafin a halicce shi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara abin da zai same shi don haka fata na ki imani da ƙaddara Khadija ta ce babu damuwa tun da ni musulma ce ai dole na imani da ƙaddara na yi imani da cewa haka Allah ya so ya ganni kuma zan gode masa a koda yaushe. Malam Ya'u ya ce lokaci ya yi da ya kamata na danƙa miki dukiyoyinki ga baki ɗaya a hannunki, wannan dalilin shi isa na je duk na nuna miki su, don haka ina so ki sani dukkanin abubuwan da na nuna miki mallakarki ne ga baki ɗayansu, don haka daga yau na danƙa komai zuwa gare ki. kin san sha'ani na rayuwa zan iya faduwa na mutu wasu 'yan uwana su dinga tunanin ko dukiyata ce nan kuma ba dukiyata ba ce don ke ce ga baki ɗaya. Nan take Khadija ta fashe da kuka, Malam Ya'u ya ce menene kuma na kuka, Khadija wayannan kalamai naka ai dole su sa ni kuka, ji nake yi kaman za ka yi bankwana da duniya ne shi isa kake gaya min wannan kalaman malam ya uye murmushi ya ce ba haka ba ne haka allah ya tsara don haka shi isa nake sanar da ke khadija ta ce baba abin da nake so da kai me zai hana ka je ka roƙon mana sarkin garin nan alfarma a kan ya tara mana jama'a don ina so zan yi wata muhimmiyar magana malam ya'u ya ce to babu damuwa sarkin garin nan ai mutumina ne zan je na sanar da shi sannan in roƙi alfarmar wannan abin da kike bukata a yi khadija ta ce in aka yi min haka zan ji matuƙar daɗi kuma zan yi alfahari da wannan taron da za a yi malam ya'u ya ce kada ki damu in allah ya yarda wannan taron da kike so a yi kamar an yi an gama ne malam ya'u ya kalli khadija ya ce kwantar da ki 'yata yanzu ma zan tashi na tafi gidan sarkin na nemi ganinsa don na samu mu yi wannan magana da shi. Khadija ta ce to baba Allah ya kai ka lafiya ya dawo min da kai lafiya malam ya'u ya ce to na gode yata ta kaina yanzu zan tashi na tafi malam ya'u ne shi da magatakardar sarki suna tsaye suna tattaunawa ya ce da shi me yake tafa da kai malam ya'u malam ya'u ya ce da shi abin da ke tafa da ni wallahi ina buƙatar naga sarki ne ya ce haba ai ganin sarki a wajenka abu ne mai sauƙi ai kai mutum ne mai daraja wadda alƙaryar nan take alfahari da kai amma babban matsalar sarki baya nan amma in dai sarki ya zo za ka gan shi ido da ido malam ya'u ya ce da magatakardar sarki to na gode zan koma sai magatakardar sarki ya ce da malam ya'u ka kwantar da hankalinka in dai sarki ya dawo zan neme ka ni da kaina ka gan shi ido da ido malam ya'u ya ce to shikenan na gode sai Allah ya dawo mana da sarkinmu mai adalci mai taimako mai jin kan talakawansa lafiya takardar sarki ya ce ba komai malam ya'u in dai sarki ya dawo zan zo har gida in sanar da kai malam ya'u yana tafiya akan hanyarsa ta komawa gida sai ya ga wani tsoho yana ƙoƙarin tsallaka rami ya kasa sai ya je ya tsallakar da shi tsohon ya kalli malam ya'u ya ce allah ya maka albarka Allah ya taimake ka da taimakonsa ya kare ka da karewarsa ya zame maka jigo tun daga farkon rayuwa har zuwa ta, malam ya'u ya ce babu komai baba ai duk wanda ya taimaki ɗan wani ko 'yar wani ko tsawon wani Allah zai taimake shi ya ce to babu komai na gode amma kafin ka tafi kawo ka na gaya maka wata magana malam ya'u ya miƙa masa kunne tsohon nan ya raɗa wa Malam Ya'u wata magana. Malam Ya'u nan take ya shiga cikin yanayi na tunani. Isassa gida ke da wuya, Khadija ta kalli Malam Ya'u ta ce, Baba, me yake damunka ne na ganka a cikin yanayi na tunani. Malam Ya'u ya kalle ta ya murmushi, ya ce, Babu komai, ta ce, To ya maganar ganin sarkin, ka samu ganinsa? Malam Ya'u ya ce da Khadija, Wallahi na je, sarki baya nan. amma magatakardar sarki ya tabbatar min da cewa inda ya dawo zai zo ya sanar da ni har gida ya je ya sa ni da shi na gan shi ido da ido khadija ta ce to shi kenan baba allah ya dawo mana da sarkinmu lafiya khadija ta sake kallon malam ya'u ta ce alamu suna nuni da cewa baba kamar akwai abin da ke damunka malam ya'u ya ce haba 'yata babu abin da ke damuna kawai dai ina tunanin rayuwa ne khadija baba wallahi ban taɓa ganin ka ba a cikin wannan yanayin ya kamata in akwai wani abu ka sanar da ni malam ya uye murmushi ya ce babu komai yata ta kaina kawai dai kamar yadda na gaya muki a baya ina tunanin rayuwa ne kin san ita rayuwar nan dole sai kana yi kana tuna wasu al'amura khadija ta ce to shi kenan baba ni dai fata na in dai akwai wani abu kada ka ɓoye mun ka sanar da ni in dai akwai wani abu ya kamata ka sanar da ni malam ya ya ce babu komai da da akwai ai na sanar da ke khadija ta ce to ga abinci can na gama maza mu ji ka zauna ka ci malam ya ya ce na gode a daidai wannan lokaci za mu dakata da karanta wannan littafi mai suna uwan marayu mallakar tashar g25 hausa tv online kamar kullum ni ne naku malam bashir da na shirya na gabatar a tashar G25 Hausa TV Online. Masu kallo da kafaɗin duniya, ku kasance da tashar G25 Hausa TV Online a cikin littafin su mai ƙawatarwa mai suna Uwan Marayu. Uwan Marayu, littafi ingantacce mallakar tashar G25 Hausa TV Online.